بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya البركة mana لهدي ta kuma goma sha biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma daidai da goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya mun haɗa wannan masallaci ne da ke nan kwakwan gudu mun ci gaba da karanta wannan littafi mai taron albarka littafin muwafa umalik kuma wannan shi ne darasinmu na hamsin da biyar a cikin wannan littafi mai taron albarka man fara bayani a kitabul juma'a a darasin mu na jiya sai lokaci halinsa imam malik ibn anas ya ce kitabul juma'a ma'ana za mu tashi a kundi da yake magana kan abin da ya shafi juma'a isa ya ce kitabul juma'a kundi da yake magana kan abin da ya shafi juma'a juma'a hajji babban rana ita ce rana mafi girma a mako a wannan ranar ce ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta annabi adam a wannan rana ce ubangiji subhanahu wata'ala ya shigar da shi aljanna a wannan rana ce ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi tubansa tuban annabi adam da Allah ta'ala ya ce ah, ya haikaito mana tuban ala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin a ranar juma'a ne ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi tuban annabi adam ranar juma'a ita ce idi na mako rana ce mai daraja rana ce mai matsayi saboda haka tana da hukunce-hukunce da suka shafi ranar tana da hukunce-hukunce da suka shafi sallar juma'a ina ba tan kun gane wannan da kyau akwai hukunce-hukuncen da suka shafi ranar juma'a idan mun kaka ce abin da ya shafi ranar juma'a to kun ga ya shafi wanda zai je sallar juma'a da wanda ba zai je sallar juma'a ba saboda a yanzu rana aka kalla aka sanya waɗannan hukunce-hukunce idan kuma aka ce waɗannan hukunce-hukunce sun shafi sallar juma'a ne to kun ga yanzu sallar juma'ar aka kalla da haka wanda ba zai je sallar juma'a ba ko wanda juma'a ba ta zama wajibi a kan shi ba wannan hukunce-hukuncen da suka shafi sallar juma'a sun shafe shi rana ce mai tara albarka a ranar juma'a a kowane lokaci takaitaccen lokaci ne babu wani bawa musulmi da zai samu kanshi a wannan lokacin yana addu'a ba sai Allah ya amsa mashi wani lokaci ne takaitaccen lokaci ibn hajar ya kawo maganganu sama da hamsin a kan wannan lokaci ne wannan ina fatan kun yanki wannan da ke so daga ranar juma ba karamar rana ba ce kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ma wannan al'ummar gamdakatar da samun ranar juma'a Allah ta'ala ya nuna ma yahudawa ita suka ce a'a su rana asabar suke so ita ce ranar da Allah ta'ala ya huta bayan halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a'udhu billahi minash shaitani rajim ta'ala Allahu amma yaquluna 'ulwan kabira Allah ta'ala ya tsarkaka daga babban abin da suke faɗa domin Allah ta'ala da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a kwanaki shida ai bai gaji ba Isa ya ce wa ma masana min babu wata gajiya da ta same mu balle har a ce ya huta Kunga sai suka yi bidi'a bisa bid'a kafirci bisa kafirci suka jingina gajiya ga Allah madawacin sarki to tunda sun jingina mai gajiya sai ga suka jingina mai hutu sai kuma suka yi takarrubi da wannan hutun suka ce to tunda ya huta ranar asabar su ma za su huta ranar asabar a ofiyar lana shaitan Allah ta'ala ya halitta samai bakwai da kasai bakwai a kwanaki da kuma babu wata gajiya da yi balle yara ake yana da ranar hutu to wannan sai yahuda suka dauki ranar asabar ta zama ranar hutu su kuma kirista mission sai suka dauki ranar lahadi a matsayin ta ita ce ranar da Allah ta'ala ya fara halitta shine ai yawan ranar lahadi ai al'ahad ahad litinin al talata kulasa laraba arbi'a alhamis khamis za a ga sunayen na daga larabci suka fito ko sai ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa wannan al'ummar muwafaka da ranar juma'a su ne farkon zuwa kuma ranar mace farkon zuwa Eh yahudu da nasara su ne sun yi wannan al'ummar ina fatan kuma mai wannan da ke ko amma kuma ranar su ta hutu ita take fara zuwa don sai juma'a ta zo sannan asabar ta biyo baya sannan kuma lahadi ta biyo bayan asabar haka take ita magana da ake cewa ranar juma za a tashin kiyama ya take haka take domin ranar juma babu wata halitta face sai ta kasance cikin ɗarɗar dabbobi ne ko menene gaba ɗaya dabbobi halittu suna kasancewa cikin ɗarɗanni akan cewar kowannan juma'a za a yi tashi alkiyama in ban da aljanu da mutane e in ban da aljanu da mutane su idan su a tsaye yake subhanallah ranar juma'a ba karamar rana ba ce rana ce mai girman gaske duk da girman da ranar suke da shi ba za ka kawo wata ibada ka sa a ranar ba lura da tana da girma ranar sai yin ibada ta tabbata a shar'anci kun gane magana ta da ke ku qala rahimahullah kitabul juma'a imam malik ibn zai ce kundi da yake magana kan juma'a ai a qur'ani ma akwai suratul juma'a sura ta juma'a a ga nuna ba karamar rana ba ce kenan sura ta juma'a suratul juma'a babul amali fi ghusl juma'a babin da zai bayani kan abin da ya shafi wankan juma'a domin yana ga cikin manya-manyan abubuwan da suke a wannan ranar shine wanka don mutum ya kasance cikin tsafta cikin hayyacinsa cikin ƙanshi mai daɗi cikin sutura mai tsafta kullum da ke sutura mai tsafta ga suturar shi tana da tsafta ga shi ya yi wanka ga shi ya sa turare to ko da mutum ɗari suka haɗu wuri guda ba za ka dinga jin bashi yana tashi ba amma in dai ba aka samu irin waɗannan ba ya zama na babu wanka babu makilin babu asuwaki to kuma aka taru in wani ya yi magana sai ka kakau da kai don hamami ya bugo ka kun da kyau kusa da haka sai malik ya fara kawo wanka kun da kyau sanya kundi da tattara hadisai matsayi na ilimi daban sannan kuma jiranto hadisan ɗaya bayan ɗaya bayan ka ce kitabul juma'a sannan ka kawo babi na ɗaya na biyu na uku na hudu har ka gama babi da ke cikin kitabul juma'a shi ma jerantuwar babi ɗin ba ƙaramin ilimi ba ne nan ba gaba sai ka ɗauki wani babin da ya kamata ya zama a farko ka kai shi a ƙarshe to amma duba sai ce babu la'amali fi husulul juma'a babin da zai magana kan abin da ya shafi wankan juma'a domin dole shine abu na farko samun tsafta mutum ya tsaftace jikinsa yana da hadasi ko bai da hadasi sannan sai sauran abubuwa su biyu baya قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن راح فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر imam malik ibn anas ya ce babu amali fi ghusulil juma'a babin da zai bayani kan abin da ya shafi wankan juma'a ku da kyau fi ghusuli yawmil juma'a wanka ranar juma'a wanka ranar juma'a wankan na juma'ar ne ko wankan na sallar juma'a ne kuna ji da kyau idan wankan na juma'a ne juma'ar aka kalla aka shar'anta wankan to yanzu wannan wanka ya hau ya shafi mace duk da juma'a bata hau kanta ba wannan wanka ya shafi bawa duk da juma'a bata zama wajibi a kansa ba wannan juma'a ya shafi matafi duk da juma'a bata zama wajibi a kansa ba wannan wanka ya shafi mara lafiya duk da juma'a bata zama wajibi a kansa ba in ko wankan juma'a aka kalla aka kawo wankan to wankan ya zama wajibi akan duk wanda zai je juma'a kenan bai zama wajibi akan juman bai hau kan wanda ba zai je juma'a ba babu al'amali fi ghusli yawmil juma'a aha fi ghusli yawmil juma'a wanka ranar juma'a wankan da juma'a ne ko wankan da ranar juma'a ne amma tashiyar babi din قال حدثني يحيى عن مالك سي عبيد الله ابن يحيى الليثي abu marwan ɗaya daga cikin wannan suke karatun muwatta a gaban yahaya ibn yahya al sai ya ce haddasani yahya ibn yahya al ma'ana yahya ibn yahya al ya karanta da ni in ji ubaidullah ibn yahya al shi ubaidullah ibn yahya al yana daga cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban yahya ibn yahya al kuna ji da ke ko banda shi akwai muhammad ibn wabbah banda su akwai muhammad bin abbas bin walid banda shi akwai sabah bin abdurrahman al-utuqi akwai baqir bin makhalad babban malami shi baqir bin littafin littafinsa na hadisi da ya wallafa yana ga cikin littafai da suka kunshi hadisi mafi yawa a duniya yana da hadisai sama da dubu ashirin shi baqir bin makhalad karkamanta dalibi ne na ubaidullah ibn yahya al layth shi kuma ubaidullah ɗalibi ne na yahaya ibn yahaya al-laifi shi kuma yahaya ibn yahaya al-laifi ɗalibi ne na malik ibn anas kenan batu ibn makhlad jika ne ko kuma jikan jika domin ubaidullah shine jika ga malik a ilimi tunda yahaya ne malamin su kun fahimci magana ko wanda zai nuna maka malik ibn anas imam ne na imma shi liman ne na limamai to shi ubaidullah ibn yahya allaji shi yace yahya ibn yahya ya karantar da mu wannan shi kuma yahya ibn yahya allaji shine al-masmudi babban malami ne a kasar andalus yayi karatun muwatta a gaban ziyad bin abdurrahman bayan ya kammala karatun kuma sai ya tuna ai malamin mai muwattan ma yana raye to daga sai ya tafi birnin madina domin ya sake maimaita littafin muwatta din ya rasu shekara ta 230 da hudu shi ya yahya ibn yahya allaci yace an malik wannan wannan hadisi ya ruwaito shi ne daga malik ibn anas imamu la'imma imamu al hijra mufti al-haramain ya rasu shekara ta 179 an sumayyin maula abubakar ban abdurrahman ya malamin malik ana shi ne sumai. Ka gama ce sumayyatu namiji sumai. maula abubakar taccen bawa ne na abubakar ɗan abdurrahman shi kuma sumai malamin mali ya rasu ya gara ta 130 bayan hijira an abi salih ne samman daga abu salih a samman zakawan kenan babban malami ne ga haddasa na ga mai sana'ar mai yake shine samman mai sai da daskararren mai kullura man kadanya ne man shanu ne duk abin da yake daskararren mai shine samman to shi sana'ar mai yake yi zayyat shine mai sana'ar sai da mai mai ruwa kamar man gyaɗa, man controller shine zayyat ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al yaman ya da shekara ta 57 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in ji abu huraira ya ce mani tasala yawmal juma'a duk wanda yi wanka ranar juma'a ghuslal janaba wankan na janaba wana ji da ko duk wanda yi wanka ranar juma'a wankan da iya kuma ya zama wanka na janaba ko wanda duk wanda yi wanka ranar juma'a irin wankan janaba Mm-hmm. kun ce na ina ga fasara shi mani tasala yawmal juma'a duk wanda yi wanka ranar juma'a husulal janaba wankan janaba a an fitar da goro a ciki duk falalar da za ta biyo baya ba ta shafi goro ba wankan janaba aka ce ta yana zai samu janaba shi kuma eh? duk wanda yi wanka ranar juma'a wankan janaba wana ji da ke ko da yawan malamai sun tafi akan wannan duk wanda yi wanka ranar juma'a ya zama na wankan janaba yi wannan ya shafi miji ya shafi mata kullum da ke ko kuma abin da zai fasa zai karfafa ma wannan fassara karfi shine man ghassala wa ghassala man ghassala a wata riwaya ta hadisi man ghassala duk wanda ya sa wanka shine wanda i wanke wani kullura da ke ku wanda ya sa wanka wa ghassala shi ma kuma i wanka an samu mutum nau kenan biyu shi ya sa mai ɗakinsa ta yi wanka kuma ya yi wanka so daga da malamai suka tafi akan cewar wannan wannan yana magana ne akan wankan janaba man ghassala man tasala duk wanda ya wanka yawmal juma'ati ranar juma'a husulul janaba wankan da iya yi shi ne wankan janaba saboda a wata a wani hadisi ma annabi sallallahu ta'ala wasallam yana cewa a ya'jizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli yawmi juma'a shin kuma yanzu zai ma ɗayan ku wahala ya sadu da iyalinsa a kowace ranar juma'a sai wanda yake dana nuna ne kenan yana nuna zahirin hadisin wankan janaba ake nufi duk wanda ya wanka ranar juma'a wankan janaba sannan sai aka ci gaba da bayani wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi manigtasala yawmal juma'a duk wanda ya wanka ranar juma'a ghusilal janaba irin wankan janaba to kuma wankan janaba ba yi da soso da sabulu in ba wurin yan tatsi ne ba kuna ji da ko ba yi da soso da sabulu kuma ana yin shi ne akwai haddul ja'iz akwai haddul kamal haddul ja'iz shine in mutum yayi kaza wankan yayi amma haddul kamal shine bi mataki bayan mataki kamar yadda muka lokacin da muke shirin akhbari da dillita tafi da sai gabata akan waɗannan shine bi mataki ya fara wanke hannunsa sannan ya wanke gabansa sannan ya bi mataki bayan mataki to wannan shine wanka na janaba wanda yi wanka ranar juma'a irin wankan janaba to wannan fasarar ita ma da yawa malamai magabata sun goyi bayanta kullum da ke ko kaga wannan fasara ta biyu za ta shigar da wasu kenan sosai wanda yi wanka ranar juma'a wankan janaba ko wanda yi wanka a ranar juma'a irin wankan janaba sun maraha fi sa'atul ula sannan sai ya tafi masallacin juma'a a karan farko a lokacin farko ya tafi masallacin juma'a to wannan faka an na maƙarraba to hukuncinsa kamar mutumin da ya ba da sadakar badina babban raƙumi babban raƙumi ko babban raƙuma ita ya kira albadin so albadanatu ba wai ha'un ne na ta'anis da yake nuna raƙuma mace banda namiji ba a'a babban raƙumi ake nufi ana nufin albadanatu raƙumi ko albadanatu raƙuma duk ya shiga wal buduna ja'alna halakum min sha'irin lahi lakum fiha khair kaga buduna aka ce ba ci albadanatu to babban raƙumi wanda ya gabatar da wanda ya gaba ya je sallar juma'a a lokacin farko to hukuncinsa kamar hukuncin mutumin da ya taƙarrubi ƙarraba badana ya nemi kusanci ga Allah madaukin sarki ta hanyar raƙumi ku lura da kyau neman kusanci zai iya yiwa ya yanka raƙumi ya ba da shi sadaka wannan halas malas ba wanda ya ce mai bi halatta ba ce raƙumi ne gashi nan a yanka shi a raba ma duk masu iyali duk mutumin da yake da iyali a bashi kilo biyu za a samu mutane na eh eh a faɗa wanda ya mai wanda ya san raƙumi zai yi magana wanda ya san kun lura da ke ko duk wanda ya san raƙumi ruwa ya san raƙumi sosai aha aha zai kai kilo 300 to kaga an ce an an ce kilo 300 ne a ba da kilo 2 kaga za a ba mutum 100 da hamsin masu iyali kilo biyu ka ku aka ba mai iyali kilo biyu girki biyu zai mai fa ya yi da farko ya yi da kuma zai dan gayyaci goro haka shi ma ya dan samu tsoka ɗaya ko biyu so ku lura da kyau mutumin da iyanka raƙumi sadaka ya ce a raba shi ga mutane 150 kallaci yadda mutane 150 din nan mai gidansu za ta canza ɗanɗano Kallace da za su dinga addu'a ta alkhairi kallaci yadda zai samu lada a wurin Allah madaukakin sarki na ya ba da nama na mutum 150 kuma ka lura da kyau kilo bifa yana dama ya ce ba kowa kilo daya misali maka bayar to kenan ashe adadin mutanen suna da yawa to ku aladan zai kasance to kwatankwacinsa kwatankwacin wanda ije sallar juma'a a sa'a ta farko a lokaci na farko kamar yadda wancan ya yanka rakuni babban rakuni bisa a rabar da shi fi sabilillah hukuncin ɗaya da wanda ya sallar juma'a shi ma a sa'a ta farko duk da bai sami yanka rakuni ba ina fatan kun gane abin nan kama ka ma qarraba badana kamar ya bada ya nemi kusanci ta hanyar yanka babban rakuni kenan ana wannan hadisi ya tabbatar mana da halaccin neman kusanci ga Allah madaukin sarki ta hanyar yanka raƙumi kaga zaka nemi kusanci ga Allah ta'ala kamar yadda na ambata ta hanyar yanka raƙumi ka ce ka yanka shi fi sabilillahi sadaka a raba shi ga masu iyali khalas ka yanka matakin nan kenan daya ka yanka shi sadar abun nan a layya neman kusanci ne ga Allah madaukin sarki ka yanka shi hadaya saboda ka yi umara ta matuƙi duk neman kusanci ne ga Allah madaukin sarki kayan gashi wannan raƙumin wannan raƙumin tun da an yi sallah ƙarama yanzu za a je sallah babba to da sallah babba a yanka shi gaba ɗaya duk mata da mazajensu suka rasu wanda yake da su suke musu yankan ake samun abin da za a yanka so duk marayu a raba musu wannan raƙumin saboda wanda yake da maraya goma yana da kaso nawa kenan goma wanda yake da maraya uku yana da yana da kaso uku wanda yake da maraya daya yana da ya kake ganin mutum ya kara kuma ci wannan janna marayu ne ya kake ganin marayu ranar nan to duk neman kusanci ne mu lura da ki duk ya halatta mutum ya nemi kusanci da waɗannan kana da bukata ba ka da kawai sadaka fi sabilillah kamar yadda kasan kana ba da sadaka naira goma kana ba da sadaka naira ashirin hakan nan ka yanka raƙumi sadaka a raba shi fi sabilillah kawai kana so kama an na ma badina wa man rafi sa'ati saniyati wanda ya tafi a lokaci na biyu ba lokaci na na farko ba kenan faka an na ma ƙarraba wannan kamar ya nemi kusanci ga allah maɗaukin sarki ne ta hanyar yanka sa baƙara bijiminsa duk da an ce badana ya shafi raƙumi ya shafi sa to amma tun da hadisi ya raba a nan sai nuna mana a can zamu fasara badana zuwa ga raƙumi kadai nan kuma fasara sa zuwa ga sa kadai to shi kuma sa zai kilo nawa a samu ƙosassun shanin nan fa ƙosassun shanu eh idan kaci mai mun sa kenan ba kuna yin tantan ba ya ce hada kai da kafa duka idan kun yi tantan kun yi ginsani ba hada kai da kafa da fata ake hadawa duka ba imma a buge da kai da kafa da fata da waye da waye a daddatsa shi a kasafta shi duka to wanda ya tafi sallar juma'a kullum wanda ya je sallar juma'a a lokaci na biyu to hukuncinsa kamar hukuncin mutumin da ya sai katon bijimin sa ne ya ce to wannan bijimin sa ɗan a yanka shi a raba shi ga dukkanin masu iyali sabon aure ana fata mun bayanci wannan da ke ko a yankana wani sai kasa wani shi ma gobe zai sake ɗaura <laughs> kada ya dace sama aure an fitar da shi ina ba ta kun gane wannan da kyau ko ya yanka sa ga dukkanin masu iyali wallahi musulunci ya karantar da mu hanyoyi na rage radadi kullum sai mu daga ganin gwamnati ba ta yi ba gwamnati ba ta yi ba kuma gashi yanzu wannan da ya faɗa gwamna aka ce yi ciyama aka ce yi kansila aka ce yi kowa ma ya yi idan aka ce kowa yana yi to shine zai sa wannan gwamnati take yi ya dan sami shiga amma idan aka ce ko ya maƙi hannunsa wannan zai iya ba da kaji goma ya maƙi hannunsa shi ma yana jira a bashi wannan zai iya ba da kire-kire na kwai ya maƙi hannu shi ma jira yake a bashi wannan zai iya yanka raƙuma shi ma jira yake a fita kaza a bashi wannan zai iya yanka shanu ya haɓe yake annabi sallallahu ta'ala da sallama raƙuma ɗari yanka fa a abin nan a wannan fa a aiki hajji fa raƙuma ɗari yanka fa shi da karan kansa ya yanka arba'in ya sanya alibi na Abi Talib sa ido akan sauran da suka rage kafin ta musulunci karantarwa na ayi da ya zo da annabi ya zo yanka layya raguna na yanka biyu yanka biyu yanka raguna biyu yanka ya yanka wannan ya ce Allahumma taqabbal li Muhammad wa ali Muhammad ya yanka wani ya ce Allahumma taqabbal li Muhammad wa liman lam yudhi min ummati Muhammad ce Allah ka karba ma wannan ka karɓa ma annabi muhammad ka karɓa ma wannan kuma ya Allah karɓa ma muhammad ka karɓa ma duk wanda wannan na muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da duk wanda bai layya ba daga cikin al'ummarsa kullum musulunci yana karantar da mu mu bayar mu bayar amma kowanne sai ya maki hannunsa jira yake a bashi yana ga cikin gauran mulkin mallaka da ta gadon mana kullum su ake ka bayar eh eh sai a ƙara mashi wani ma zai ce a ƙara mashi kai da ganin kyautar da ai wata kyautar da ake ta ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi ce zai aure da shi ɗaya ko ɗan shi ɗaya ga fiko guda ta ɗauko wani bujimi nin fiko da hankali take ta ka fahimci magana ta da su saboda kullum musulunci ya karantar da a bayar a bayar ka yanka sa wannan suna ɗin da ka yanka sadaka ne na iyayena da suka riga mu gidan gaskiya halatacce ne tana na salama ya ce allahumma taqabbal li muhammad wa ali muhammad ali muhammad akwai wanda suka rasu kuma ya ce allahumma taqabbal li muhammad wani liman yi zahi min ummati muhammad kaga a cikin su akwai wanda suka rasu da musulai ya mace ana salama ya yi su to amma kullum mutum jira yake a bashi shi kamar bai da tunanin ce ya bayar to kaddara wanda ya dauki sa bajiman sa mai nan bashi kasan wani sadin yana tafiya sai ya huta saboda koshi in an ce za a yi tayin fari ma a kasuwa ya ce 200 shi ne tayin fari da za a yi misali irin waɗannan shanan nan to kamar a ce mutumin da ya tafi sallar juma'a a mataki na biyu hukuncin sa kamar mutumin da ya dauki irin wancan bajimin sadin ne ya laye da shi kun gane magana ta da ke ko sai ya nuna mana kenan ana neman kusanci ga Allah madaukakin sarki ta hanyar ne yanka sa yanka sa wa man rafi sa'ati salisa duk wanda ya tafi a lokaci na uku fa annama qarraba kabashan aqra to wannan kamar ka ce ya bada ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki ne ta hanyar yanka rago kabashan rago aqra mai kaho ka kusan babban rago kenan kafan nan nashi ya fito sosai to kamar ka ce mutumin da iyanka a rago ne to tambaya ta ana ita ce in wanda iyanka sa adadin mutane nawa za a rabawa in aka ce a bai ma kowane mutum guda kilo biyu aka ce za a iya samun mutum da a raƙumi to idan aka zo safa za a iya samun mutum 225 kun gane ko? a eh, eh, kowanne mutum ɗaya kilo biyu ta ga 225 misali nake yi to in haka zo abin nan ba eh, rago za a iya samun mutane nawa za a iya samun kilo nawa za a iya samun kilo hamsin sun za a samun kilo hamsin misali ake fa? masanan sun san wannan to za ka samu kilo 50 kaga ya sha babban da kilo 250 ya sha babban da kilo 300 eh su da kilo 300 ya ɗoru a kilo 250 da kilo 50 yawwa to haka haka lada zai sha babban duk da adadin mutanen ma da za su yi addu'a su kai bawa Allah Allah ya ƙara arziki Allah ya tsare wanda fa zaka ga tsakanin shi da Allah zaka ji yana yana ta'addu a kawai bai san kana kusa da shi ko kana kaza wato mutane ba su gane sirrin da ke ma dukiya kariya ba ba su gane sirrin da ke kawo haɓaka dukiya ba ai a irin wannan lokaci da mutane suke kukan wai wai wai wai to wannan kasuwa ce ta buɗe maka dukkan wanda yake da hannu da shi ne ya zaro buhun shinkafa ya ce duk magidanta uku buhun shinkafa daya magidanta uku buhun shinkafa daya magidanta uku buhun shinkafa daya aga buhun shinkafa goma magidanta nau kenan talatin a ce sun yi a ce kowa ya samu a ce da saura isi a sake fito da buhu talatin buhu goma magidanta nawa sittin ya ce a sake fito da buhu goma ya ɗauki kwana biyu yana fitar da buhu goma buhu goma buhu goma ina rantsa muku da Allah ku bi ni bashin kafara ba in yi domin Allah sai ya ga canji a ƙasa da a cikin wannan watan وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون منن كواعكي منن كواعكي amma kuma kullum sai mutum idan shaɗin yana nuna mashi kamar zai ƙare wa man raha fi sa'atin rabi'a wanda ya tafi a lokaci na hudu faka annama qarraba dajata to wannan hukuncin sa yaje sallar juma'a a sa'a ta hudu hukuncin sa kamar wanda ya gabatar da sadaka kaza ne kilo nawa kenan eh manjima irin irin irin zakara nan da yake takawa da Eh? to a dai ka tuna ka yi farfesun zakara dai guda ka kira mutane mutum biyu dai haka an daba shi ya abun nan a zuwa a buɗe baki ya kake gani eh? yau ba yi farfesu a ɗan hada shi da biredi ba yau ba sai ga ana abin amma dai adadin mutane nuna ya su ci ba su kai adadin mutane za su kira kuma to wanda ya je sallar juma'a a sa'a ta hudu kamar wanda ya gabatar da sadakar kaza ne mace ko namiji ma'ana zakara ko kaza ana cewa da jaja ana cewa dijaja ana cewa dujaja a larabci amma jaja shi ya fi. sunan ga zuwa qur'ani eh me za ku rani eh wannan zujaji ne ko zujaji ne kai kana ina ne eh. a zujajatu ka an nawa gaban durri wa marra yake ne ya nuna ana neman kusanci da ta hanyar kaji kullum da ke ko ta hanyar kaza ya yi gidan gona ne ɗiban farko da zai yi an kyankyashi 250 ya ce duk a rabar da su ce duk mai mata ɗaya kaza ɗaya mai mata biyu kaji biyu mai mata uku kaji uku mai mata hudu kaji hudu ya sa a gidan gona ya taraba matar ka nawa ɗaya a ce a bashi ɗaya wannan matar ka nawa hudu ya ce a bashi kaji hudu eh in ka ba su ɗanya kaza ba ta za su ina ba ta kuma ci wannan da ke ko shi fa yanzu yana da mata daya ya dace a bashi daya a mai mata hudu hudu shi ne fa yake ya daura fuska ina ba ta kuma ci wannan da kyau malamai ba za ka fahimci wannan ɗanɗanan ba sai ka ba mutum ba za ka fahimci ɗanɗanan ba sai ka ba mutum kasa ce malam ni kaɗai ce kai kaɗai ko dai mu biyu E shi ta ka kace kana da wani aboki ne ce eh kace shi ma ga wannan malamai in ma ya zaga ya sake dawowa ka bashi yayi ya sake zagayowa kana sane sai ka sake bashi Kullura babu ce ta sa ba ha ganin wasu suna ganin ga suka wuce ba su tsaya sun haulayi ba ku lura da kyau na faɗa ba wai babu ce ba mu da ita ba a ba wai babu ce ba a'a zuce ce babu a Najeriya za ka yi mamakin daga waɗanda suka suke hawa layi a Makka ko a Madina suna karɓan karama karama za ka yi mamakin su ƴan Najeriya za ka yi mamakin su saboda shi zuciyar gaba ɗaya ta yi ke sai dai a bashi matsayinsa ya kai na ya tara ɗimbin jama'a ya basu amma ka za ga mutanen suna ta ya gan shi ya zaga ya dawo sai ya bashi ha zai su bane ko dai ya ci ko ya ba wani shi ne shi a sake bashi ko da ka bashi kaza ya sake dawa ka sake bashi ya sake dawa ka sake bashi nawa kenan uku kaga yanzu ya sai da daya iman domin ya sami gishiri da maki ya sai da daya domin ya sami shinkafa ya je gida ya yanka daya an sami karuwa ko ba sami karuwa ba kullum kada zuciyarka ta karaya kullum kada zuciyarka ta karaya musulunci bai yadda da shi kuma wancan ya zauna kullum jira yake a bashi ba a'a kullum jira yake a bashi a musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka musulunci ya kwaɗe ta mena na a bayar bai kuma kwaɗe ta na mutum ya zauna kullum sai dai a bashi ba har ka je na addu'a Allah ya baku mu samu eh shi ba zai ce Allah ya bamu gaba ɗaya ba wa man raha fi sa'atir khamisati wanda ya tafi a karo na biyar ka annama qarraba bayda wannan kamar ya bada sadaka kwai ne kwai ka san akwai na jumuna kwan jumuna zai kai nawa akwai wanda zai dubu biyar a ah. su ƙananan 'yan tsakin jimunan nawa ake sai da su ah, amfanin zuwa makaranta ke na yi shi 'yan tsaki na jimina ai akwai na 1,180 'yan tsaki eh irin wanda ake abin wanda shi ne wanda kai ma za ta siya ka je ka kiwo to amma dai nan da aka ce baito ana nufin kwan kaza nan ana nufin kwan kaza a kenan ana ba da sadaka da kwai kullum ke ko za ka iya ba da sadaka ko kiran kiret ce masu iyali guda biyu kiret daya guda biyu kiret daya ko kuma ka sami leda ta kulla shi guda biyar biyar ka dinga ba mutane kullum taƙarrubi ake nema zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ka nemi kusanci da Allah ka nemi kusanci da Allah wani in yayi da rakuni wani da sa yake da kifi wani in yayi da sa wani da rago yake wani in yayi da rago wani kaji yake da su wani in yayi da kaza fa wani kwai yake da shi wani kwai yake da shi to da ke na lafi ya kunshe kwansa guda biyar biyar a cikin farar leda duk wanda ya zo zai wuce ya bashi kwai biyar kwai biyar sai ka je yana cewa a soya biyu yau gobe ma a so ya biyu ina fata kun ci magana ta da ke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza imam idan liman ya fito zai hau mun bari hadaratul mala'ikatu gaba ɗaya sai mala'iku su halarto ya stami'una zikir suna sauraron zikir waɗannan mala'iku mala'iku kiraman katibin ya alamuna mata eh ba su ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmal juma'ati idan ranar juma'a ta kasance waqa'atil mala'ikatu ala babil masjid mala'iku suna tsayawa ne a kofar masallaci kofar masallaci kuna jina da kyau wace kofa kofar shiga masallaci ko kofar shiga harabar masallaci haraba tana cikin masallaci kuna jina haraba tana cikin masallaci ina kuke aje takalma a yana kuke da ma'alwala a yana kuke aje mashina ina za ku lura da kyau waka'atul mala'ikatu ala babil masjid idan ranar juma'a ta yi mala'iku suna tsayawa ne a kofar masallaci yaktubuna al-awwala fal awwal suna rubuta na farko sai na farko sai na farko haka suke ta rubutu wane ya shiga wane ya shiga wane ya zo wane ya zo haka mala'iku suke rubutawa ana sallama yace fa idza jalasa al-imamu idan liman ya zauna akan munbari qawaw suhufahum sai mala'ikun nan gaba ɗaya su ninke littattafan su waja'u yastami'una adh-dhikr sai su zo su saurara suna sauraron hudu ba to a lokacin nan duk wanda ya zo bayan liman ya hau mumbari to babu sunan shi a listin mala'iku ya ga cikon ke nan duk wanda ya zo kuna ji da kyau bayan liman ya hau mumbari babu sunan shi a listin mala'iku waccan juma'ar eh ba magana kamar ya kyauta da rabu a ba magana ko a a ce yi ba magana ya yi kyauta da rago a'a bai ma bai shiga ciki ba ko da ma bai shiga ciki ba asali ba babu sunan shi a listin mala'iku gaba daya balle yi bayanin kuma me ya bayar shi yana cikin kaza ne ko kaza ko kaza tashin hankali juma da ta wuce mutum ya samu ciki waccan juma'a jumo'in da aga cikin ramadana wani da awa da isar da su inna lillahi wa inna ilaihi ka lura da kyau ko da ka zo masallacin juma'a ko da ka zo masallacin juma'a liman bai fito ba amma masallaci ya cika baka samu shiga ba saboda ka so ka bai shiga listin mala'iku ba ku lura da kyau kullum karatu ya jagorance ka kare zama na kai zaka jagoranci karatu idza kana yawmul juma'ati waqa'atil mala'ikatu ala babil masjid mala'iku suna tsayawa a kofar masallaci kai kuma yanzu masallacin ya cika har ya yi waje kai can waje ka samu ka zauna ka samu shiga masallaci to tun da baka samu shiga masallaci baka samu shiga listin mala'iku ba ko da liman bai fito ba ɗaya kenan na biyu liman ya fito masallaci bai cika ba watakila sahu ɗaya ne ko sahu biyu sai liman ya fito kaga yanzu ka zo liman yana hudu ba kuma ka samu cikin masallaci amma baka samu sunan ka alif mala'iku ba don mala'iku sun ninke sun hau bari ai sun je suna sauraron hudu ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda haka kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa marra abin da su marra fi sa'atul ula sannan ya tafi a lokaci na farko wannan lokaci ne lokaci na farko kwana ke da kyau ko sai malamai suka ce daga wa alfijir za a fara lissafi wasu suka ce a'a daga hudowa rana wasu suka ce daga hudowa rana za a fara lissafi hmm. uh, uh, kun ga waɗannan suna fitar da lokacin da rana za ta bayyana ku ga shi fitar rana za a karfe shida da wani abu karfe shida da wani abu karfe shida da wani abu karfe shida da sha shida shida da sha shida ya jima shida da sha bakwai shida da sha takwas shida da sha tara shida da ashirin ma'ana ana magana a nan nan kaduna kenan sai kuma kari akan abin da ya shafi abin da ya shafi mina za a kara minti shida ma'ana idan a kaduna zai fita shida da rana za ta fita shida da sha shida sai ya ƙara minti shida a yana zai baka shida da ashirin da shida da ashirin da biyu kullum da ke ko in kuma da sha bakwai ne zai baka shida da ashirin da uku in kuma da ashirin ne zai baka shida da ashirin da shida to idan ka ɗauki shida da ashirin da biyu rana za ka fito to kuma yanzu wannan lokaci liman yake fitowa a masallacin da kake zuwa sallah masallacin da zaka je sallah wannan lokaci liman yake hawa mambari yana hawa karfe biyu ne sai ga daga daga shida da ah, ashirin da biyu zuwa karfe biyu kullum da kyau ko sai ka raba gida shida gida biyar barakallahu fiku sai ka raba gida biyar masallacin da kake zuwa karfe ɗaya da rabi limai yake hawa mun bari sai ka raba daga shida da ashirin da biyu zuwa ɗaya da rabi ka raba gida masallacin da kake zuwa karfe ɗaya liman yake hawa mun bari sai ka lissafa daga can zuwa karfe ɗaya in ka tattara sai ka raba gida biyar sai ka cire kashi na farko kashi na biyu kashi na uku masallacin da kake zuwa sha biyu da rabi liman yake hawa bari sai ka lissafa daga sha karfe shida da minti ashirin kaga shida da minti ashirin da biyu sai ka ce bakwai da ashirin da biyu takwas da ashirin da biyu tara da ashirin da biyu goma da ashirin da biyu sha ɗaya da ashirin da biyu da ashirin mun samu awa nawa shida to yanzu idan limamin ku yana hawa mun bari sha biyu da ashirin da biyu kullum da kyau ko yanzu mun samu awa shida sa'a ta farko kaga za ta zama a bakwai da irin ashirin da a da bakwai da kusan da rabi awa ɗaya da minti ashirin awa ɗaya da minti ashirin to idan awa ɗaya da minti ashirin ne zai zama ya kenan bakwai da arba'in da biyu kana masallacin juma'a to a yanzu matsayin ka an naga ƙarrafta badan da mutumin da ya je sai raƙumi iyanka da kai da kai wannan in zama ɗaya idan kuma limaminku yana fitowa ne a ah, sha ɗaya da ashirin da biyu kaga awa bakwai kenan kullum da ke koto haka yanzu can zai zama takwas da wani abin ne to haka mutum zai lissafa ma kansa kullum da ke wannan haka mutum zai lissafa ma kansa ranar juma'a nan ɗaya ake da ita a mako ba a ce da kai ka bar komai naka domin ranar juma'a ba amma kuma ba a ce ka bar wannan dama ta wuce ka ba mutum ya zama bai zama kama wanda ya gabatar da rakami ba bai zama kama wanda ya gabatar da sa ba bai zama kama wanda ya gabatar da rago ba bai zama kama wanda ya gabatar da kaza ba bai zama kama wanda ya gabatar da kwai ba shi gaba ɗaya ma sallar shiga ta ga yadda take shi kawai juma'ar ya yi bai halarci falala da ke ɗamfare da juma'ar ba kasan akwai wanda yake shi juma'ar kaɗai yake yi wani ma da ya fi kowanne jahilci ne masallacin ma da yaji yana samu an idar da sallar juma'ar sai ya koma gefe ya azhar Wataƙila kuma masallacin ne ma na farko da ya sallar juma'a a garin ko masallaci na biyu da ya sallar juma'a a garin ma'ana kuma akwai waɗansu masallatan juma'a da suke a cikin garin ko a kusa da shi da zai je ya samu sallar juma'a kaga wannan yayi asara shi yasa duk wanda yi wannan so ɗaya so biyu so uku da kire iya bari domin an ninke zuciya duk wanda ya ba sallar juma'a haka kawai ta wuce shi babu tiɗi babu saɗaɗa har ta sai uku to ana ninke zuciya ne da munafunci shi za ka ga duk mutumin da ya yi wannan kuma da ya ga ya iya bari sai wanda Allah ta'ala ya nufi shi da shirya don an riga an ninke zuciyar da munafunci kun ga yanzu haka mutum zai kasafta shi ya san masallacin da yake zuwa sallah saboda ka sai lissafa daga lokaci wannan ba mun dauki kauli ne na farko cewar daga lokacin da rana ta fito kauli na biyu kuma daga lokacin da alfijir ya to to kagan ka tafi daga lokacin da alfijir ya to. daga shi zaka lissafa a saatul ula to yaushe kenan mutum zai je wannan shi yasa magabata suke cewa mun kasance ba ma cin abincin rana sai mun dawo daga sallar juma'a domin suna fita da wuri kuma ana yin ta da zarar rana ta yi zawali ba wai ana yin ta karfe tara bane babu sallar juma'a karfe tara duk wanda kaga yana cewa karfe tara shi ya biya ba kansa ba malami ne ya biya mashi ba mu wannan ba shi da alaka da sunna balle har ya ce wata sunna ce da mutane ba sa yi yake so ya rayar da ita wannan ba shi da alaka da sunna ta kusa ko ta nesa babu inda ake sallar juma'a karfe tara a tarihin musulunci kun gane magana ta da kyau sai dai idan shi ya biya ma kansa karatun to wannan kuma duk yadda mutum ya ga ma haka zai biya ma kansa Allah ta'ala ya sauke annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kharaja al-imam idan liman ya fito hadarat al-mala'ikatu sai mala'iku su halarto yastami'una dhikr suna sauraron zikiri ashe hudu ba zikiri ce sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min juma'a al-jum'ati fas'au ila dhikrillah idan ku aka ce zikirullah ambatan Allah to ya zama wajibi akan dukkan mai hudu ba ya san me zai faɗa ya san abin da zai faɗa ma yuta zakaru bihi ne abin da za a ɗauki wa'azi da shi za a hankaltu da shi za a ku da shi ya zama na abin da zai faɗa abin da zai yi ga tasiri ne ga imanin waɗanda suke sauraron sa zai zama wani guziri ne zai zawwada su da shi zai yi musu guzurinsa na imani da musulunci da natsuwa har zuwa wata juma'a ta dawo shi yasa ya ce ya stani ona zikir in ko liman ya zama na wasu labarai yake bayarwa da ba su da alaƙa da tsoron allah ba su da alaƙa da musulunci to wannan kuma ya zama tatsuniya yake bayarwa ba shi da alaƙa da musulunci ko kaɗan wannan yana jingina kan shiga sunna ko bai jingina kan shiga sunna Dan yana cikin babban bala'in da ya afkama limamai masu hudu ba kawai zai zo kawai fa ya shiga wani abin da ba shi da ilimi a kansa kwata-kwata kwata-kwata ba shi da ilimi a kansa kuma bai yi bincike a kansa ba kuma ya ɗauka ma shi ne hudu ba isa muhammad bin salim da kuma rahimahullah azza wa da yake cewa babu wani abu da aka sani fiqhul waqi da za a ce dole liman ya san shi domin abin da aka sani shine az ya yastami'una ona malamin muhammad muhtar shafiqi da yake karatar da mawaƙa a masallacin masu sallama da ya zo kuma wannan ya yi bala'i sosai ce limamai abin da shi bai kamata ba liman ya zo kan bari, yana ta ba da labari yana ta surutu yana ta kaza yana ta kaza yana ta kaza kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi da hudu ba azzikir azzikir yastami'una zikir Allah ta'ala ya kira hudu ba da sunan zikir يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هنا كده شوفوا فاسعوا إلى ذكر الله sannan liman ya ɗauki wannan mumbari mai matsayi wannan mumbari mai daraja wannan mumbari da tarihinsa yake komawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ne yana ta kwan gaba kwan baya yana ta ba da waɗansu labarurruka da ma an zalallahu biya sultan wannan yana da mummunan hatsari ga al'umma ba a san da shi ba ba a san mumbari ya zama dandalin siyasa ba ba a san da wannan ba ba a san mumbarin hudu ba ya zama wannan ba abubuwan da ake son hudu ba ta kunsa abubuwa ne zayyanannu da malamai sun zayyana su a cikin littafi cewar dole hudu ba ta kunshi wannan kuma kada tsawonta ya huce kaza duk wanda ya bibici ban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ya bibici ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ba da ta wuce minti 20 ba hudubar juma'a ba ka je ka duba da yar ba za ka taba samu ran salama ya hudu ba ta wacce minti talatin ba ba ka ta ka je ka duba hadisan bukhari ka je ka duba hadisan muslim hadisan muwaffa duk hadisai da aka duba daya sanan na biyu ka je ka duba ka ga abubuwan da annabi ya yake fada a cikin hudu ba abubuwan da annabi ya yake fada a cikin hudu ba wannan hudubar da yan masallatan gargajiya suke karantawa ake ganin kamar ba su waye ba wallahi ta fi alkhairi akan waɗansu hudubobin da waɗansu da suke jingina kansu ga sunna suke a mambata ta fi kusa da sunna wallahi da ke karanta ba wannan shi ne ka'ida dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kharaja al-imam hadarat al-mala'ikatu yastami'una al-dhikr dan in ba haka ba in dai liman ya cika surutu to kullun hudu ba shi ta gaba za ta zama ko tana warware ta baya ko tana gasgata ta baya kuma abin da ake nufi da hudu ba inda liman zai tsaya iyana hudu ba shi ba ta da ta gaba ba ta da alaka da wannan duk jawabin da ake so kai wa mutane ya zama na jawabin da kai yau ya wadatar bai da alaka da na rana ake yau balle ka ce za a dora ba majalisun karatu ba ne majalisun karatu dama wanda ya zo je shi ya zo yau kun gane magana ta da ke ko amma majalisun juma'a mumbarin juma'a akwai wanda yake juma'an nan da ya zo yau to iya yau ya zo ta wata ba zai sake zuwa ba don hanya ce ta biyo da shi ko sun zo biki ko sun zo gaba saboda ka ba da cikakken bayani gamsashe da ba sai ka jira rana ita yau ta zo ba don kada ya zo ya tafi da sauran bayanin da ba a gamsar da shi ba wannan ka'ida ko yadda hudu ba ake yi sa'ud Shurai, babban limamin haramin makka ya yi rubuta littafi mai shafi 300 da wani abu A kan mai huduba da huduba kadai huduba da mai huduba ya ce ba zai tattauna maganar hukunce-hukuncen sallar juma'a ba kawai zai tattauna hukunce-hukuncen huduba ne da kuma yadda take shi kenan lokaci ne an yi shi da zarar mutum ya iya jan baki kawai ya buɗe masallaci shi ma ya zama limamin juma'a ya yi kaza a ta tara a ta kaza a ta kaza mutum ya ɓata ya ɓatar ya hallaka ya hallakar rayuwar kiran ake yin ta domin hudubobin da ake yin su wallahi su sha bambam da abin da rasul mai fara sawawa an yi su da sunan sunna ne ba yi su da sunan sunna ne, ma an anzalallahu lafiya ne sultan tun da dai annabi sallallahu alaihi cewa fa idza kharaja al-imam hadarat al-mala'ikatu yastami'una adh-dhikr kuma daga jin abin da wani yake faɗa a mumbarin sa na hudu ba juma'a ka san ba azzikir bane kai kan ka san ba azzikir bane abin da zai nuna maka ba azzikir bane na kusa da hima za su fara sharhi na kusa da hima zai su fara sharhi a ba haka bane a haka ne kun ga ya zama ba hudubar juma'a ba kuma abu na farko da ya zama wajibi ku lura da cewa ba mustahabi ba wajibi kowanne liman ya sani shine ya bambanci majalisun ilmantarwa majalisun karatu da majalisun fatawa da majalisun wa'azi da majalisun da abin da mumbarin karatu da mumbarin fatawa da mumbarin wa'azi da mumbarin hudubar juma'a da mumbarin hudubar idi dole ne liman ya san wannan ya kuma bambance su in ba haka ba yi musu kudin goro ya mai da su duk mumbari ɗaya ne zai rasa juma'a shi karan kansa ya rasa ma mamamunsa juma'a kun gane wannan da kyau saboda haka wajibi ne mutum da zai je sallar juma'a ya san ina zai ke sallar juma'a sa domin hudu ba da ka ganta ba karamar jari ba ce wasu malamai suka ce hudu ban nan ita ce makwafin sallah raka'a biyu isa ake juma'a raka'a biyu hudu ba matsayin raka'a biyu haka wasu malamai suka faɗa ba juma'a tana matsayin azhar bane zahar ba raka'a hudu bace ina fatan kun bai tona da kyau kuma ka taba jin limamai sun karantar da sun yi wa mabiyansu hudu ba a kan sallar juma'a imana eh za ka iya cina musalloli juma'a uku hudu biyar da suka wuce da limamai masu mumbari sun yi bayani a akan hukunce sun sallar juma'a na da juma sai a yi wata shida a shekara guda ka sai ka shiru ka ce mm, yaushe ma za ka iya tuna limamin ma da ya yi magana kan sallar juma'a ga abubuwan da mutane suke bukata na su san addininsu ka ajiye ka je ka ɗauko wani abin da baka da masuniya a kan shi kwata-kwata baka da masuniya a shi kuma duk mutumin da zai yi bayani a kan abin da ba shi da masaniya a kai wallahi yana yi na minti ɗaya sai an ga wallansa in dai baka da masaniya a shi in dai baka da masaniya in dai baka sani ba kana yi minti ɗaya sai an ci ina wani bai sani ba wani bai san abu kaza ba ina wannan haka bane da yayi Allah wani bai sani ba dan da ya sani da bai faɗa ba to tun da malam ne kai aka santa a malinta ka yi abin da yake kowa akan wannan ya sanka suna da kafafen watsa labaransu da kai in za su hudu baka sai ka biya ya za shi dora maka talla ka zo kan mumbarin ka kana musu talla ko su sun biya ne ina fatan ko yanci magana ta da kyau maganin kada a ji kada a so kada a ji kada a so Allah ta'ala ya kira hudu banan da azzikir ɗaya daga cikin maganganun malamin tafsiri fas'au ila shi shine hudubar juma'a ko sallar juma'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yastami'una zikra yanzu ga mala'iku a gabanka suna sauraron ka kana hudu ba me zai su faɗa ma Allah ka faɗa bayan Allah ya sani a matsayinka na liman saboda Allah mai mala'iku za su je su faɗa mai za su rubuta a littafansu na ka faɗa don hadaratul mala'ika duk mala'iku za su halarto nan gindin bari kada faɗa suna sauraro mai za su je su faɗa ma Allah bayan Allah ya fi sanin abin da ka faɗa saboda Allah nake tambayin a ce an gama hudu ba sannan an sauka a mun bari an yi wani jawabi sannan an zo an yi kaza akwai ƙarin jawabi wallahi ba hudu ba bace ina rantse muku da Allah mutum zai yi asarar asara juma'a sa liman yi makai shi asara juma'a yau ma masa asara juma'a don abubuwa da yawa suna shan bamban da abin da muke karantawa a littafi kuma kullum suna ita ce abin da ke littafi suna ba ita ce mutum da zai huce gaba mu bi shi ba in haka wannan an zama shiyanci kenan kullum an yi shiyanci shi ne imam in ya faɗa shi kenan in imam ya ce yanzu na muna dare ne sai daga shi haka yake za ka ce a gara magana amma yi mana shi ci farin watan ba su yi haka ba saboda haka liman ya san me yake fara liman ya san me yake fara domin mala'iku suna nan suna na ɗan da yake fara don haka Allah an suna ne ce ya sami wannan zikira da fata Allah ala ya amfana da mu ya tsare mu gaba ɗaya tsare mu ya tsare mana ibadan mu ya tsare mana sallolin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bayan malik ya ce wannan hadisi bayan rubutu bukhari da muslim da sun rawaito wannan hadisi bukhari da muslim da sun